Littafin Kidaya, Sura ɗaya. Ƙidayar yawan mutane Ubangiji ya yi magana da Musa a Tentin Sujada a cikin Hamadar Sinai, rana ta fari na watan biyu a shekara ta biyu, bayan Isra'ilawa suka fito Masar, ya ce, Ka yi ƙidayan dukan al'umman Isra'ilawa, bisa ga iyalansu da kabilarsu, ka rubuta kowa da sunansa. bi da bi, da kai da Haruna za ku lissafta dukan mazan Isra'ila bisa ga sashensu, waɗanda suka kai shekaru ashirin ko fiye, da za su iya shiga soja, mutum ɗaya daga kowace ƙabila wanda yake shugaban danginsa zai taimake ku, ga sunayen da za su taimake ku, daga ƙabilar Ruben, Elizur ɗan Shediyur. daga kabilar Simeyon, Shalumiyel ɗan Zurushadai, daga kabilar Yahuda, Nashon ɗan aminadab daga kabilar Isakar, Netanel ɗan Zuwar, daga kabilar Zabalun, Eliyaf ɗan Helon, daga kabilar ’ya'yan Yusuf, daga Efraim, Leshama ɗan Ammihud. daga Manasse, Gamaliyel ɗan Fedazur; daga kabilar Benyamin, Abidan ɗan Gideyoni; daga kabilar Dan, Ahiyezer ɗan Amishadai. daga kabilar Asher, Fagiyel ɗan Okran; daga kabilar Gad, Eliyasaf ɗan Deyuwel; daga kabilar Naftali, Ahira. ɗan Enan Waɗannan su ne mutanen da aka naɗa daga cikin jama'a, shugabannin asalin kabilu, su ne kuma shugabannin dangogin Isra'ila, sai Musa da Haruna suka ɗauki sunayen mutanen nan da aka ba su, suka kira dukan al'umma wuri ɗaya a rana ta fari ga wata na biyu, aka kuwa rubuta mutanen bisa ga asalin kabilansu da iyalansu, aka kuma rubuta sunayen maza ɗaya ɗaya da suka kai shekaru ashirin ko fiye, yadda Ubangiji ya umarci Musa, da haka ya ƙidaya su a Hamadar Sinai, daga zuriyar Ruben ɗan fari na Isra'ila. aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu, da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Ruben, dubu arba'in da shida da ɗari biyar ne, daga zuriyar Simeon, aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya-ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu, da take a rubuce. Jimillar maza daga mutanen Simeon dubu hamsin da tara da ɗari uku ne, daga zuriyar Gad aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Gad dubu arba'in da biyar. Da da ɗari shida hamsin ne, daga zuriyar Yahuda, aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye, da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Yahuda dubu saba'in da hudu da ɗari shida ne, daga zuriyar Isakar, aka rubuta sunayen dukan maza. ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye, da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Isakar, dubu hamsin da hudu da ɗari hudu ne, daga zuriyar Zabalun, aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu, da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Zobalin dubu hamsin da bakwai da ɗari hudu ne, daga ’ya'yan Yusuf, daga zuriyar Efraim, aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye, da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce. Jimillar maza daga mutanen Efraim, ne, daga zuriyar Manasse aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye, da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Manasse ne. Daga zuriyar Benyamin, aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye, da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Benyamin, dubu talatin da da biyar ɗari ne, daga zuriyar Dan, aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Dan, dubu sittin da biyu da ɗari bakwai ne, daga zuriyar Asher, aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya-ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce, Jimillar maza daga mutanen Asher ne, daga zuriyar Naftali, aka rubuta sunayen dukan maza ɗaya ɗaya da suka kai shekara ashirin ko fiye, da suka isa shiga soja, bisa ga iyalansu da kabilarsu da take a rubuce, jimillar maza daga mutanen Naftali kuwa dubu hamsin da uku da ɗari huɗu ne. Waɗannan su ne mazan da Musa da Haruna, tare da shugabanni goma sha biyun nan na Isra'ila, suka ƙidaya, kowa a madadin iyalinsa, dukan Isra'ilawan da suka kai shekara ashirin ko fiye da suka isa shiga soja, an ƙidaya su bisa ga iyalansu, jimillar kuwa ita ce mutum dubu ɗari shida da uku. da ɗari biyar da hamsin Ba a dai ƙidaya zuriyar Lawi tare da sauran ƙabilan ba, Ubangiji ya riga ya gaya wa Musa cewa, Ka tabbatar ba ka ƙidaya mutanen Lawi ko kuma ka haɗe su tare a ƙidayan sauran Isra'ilawa ba, a maimakon haka sai ka naɗa Lawiyawa su lura da tabanakul shaida. wato, kan dukan kayayyaki da kuma kome da yake a wurin mai tsarki, za su ɗauko tabanakul da dukan kayayyakinsa, za su lura da shi, su kasance kewaye da shi, duk sa'ad da za a gusar da tabanakul, lawuyawa ne za su saukar da shi, kuma duk sa'ad da za a kafa shi, lawuyawa ne za su yi haka, duk wani dabam da ya je kusa da shi za a kashe shi, sauran Isra'ilawa za su zauna ƙungiya ƙungiya, kowanne mutum a ƙungiyarsa daidai bisa ga ƙa'idarsa, amma Lawiyawa za su kafa sansaninsu kewaye da tabanakul na Shaida, don kada fushi ya fāɗo a kan al'ummar Isra'ilawa, hakkin Lawiyawa ne su kula da tabanakul na Shaida, Isra'ilawa suka yi duk waɗannan kamar dai yadda Ubangiji ya umarci Musa.